saboda kaga yanzu mun je muna rabon abinci aka hutu wasu bata gari suka shigo suna nema su kuma mai ikisa akwai mata a gurin suna nema su ta tarzoma wanda a nan gurin ne har muka samu matsala yan sandan mu suka yi harbi sama alhamdulillah dai kaga kuma mai ikace su da azumi ne yan sanda ba za su saci a gas ba to ni kuma da ban damu ba ina dariya ta ma ina hidimomi na saboda na san ka hutu ce bakin gurgudu ne ya in Allah yarda lafiya zan shiga lafiya zan fita je muna raba abinci wasu matasa ko tura su aka yi ko wani abu suka shigo da suka shigo suna hayaniya waɗanda ni ina cewa ba komai ba komai yan sanda suna cewa wayannan fa akwai abin da suke shiri to amma alhamdulillah mun yi mun gama mun fito mun fito lafiya tunda tunda tunda tunda yan sanda suka harbi sama shikenan kawai su kuma kowa ya watsi to ina cewa matasa da Allah da abin da za su yi musamman matasa irina kada mutum wani tura kai ce kai kaza ko kai kaza kai kaza kan kaza kama in yana da ya'ya ya sa ya'yan shi mana an magana ta gaskiya ce abin arziki ne ya sa shi ina ganin kamar mai aikata wannan tsarin na siyasa ne ka yi ra'ayinka in yi ra'ayi in mun je gurin zabe zabe wanda kake so in zabe wanda kake so wanda ya ci Allah ya bashi sai a taya shi munna shi kenan magana ta gaskiya an magana zabe yanzu ba a kammala zaben jihar Kano ba akwai kura ni na ganin wannan da hayaniya da za su yi da wani mai cin alwashi a kaina ne na ganin rashin sani ne ko bai san da shi wanda yake alwashin saboda ni ina tsayawa ne iya matsayina magana muke ta zaɓe dai ba a kammala shi ba zaɓe ba a kammala shi ba zaɓe ba a kammala shi ba idan kana jira ka faɗi wata magana ka bari ko ta tabbatar da ina ne a alƙilar zaɓen nan kafin ka ce ka yi wani abu ko kuma kana da wani abu mu yanzu a zahirance mu ne da nasara a hidimar nan a zahirance tunda mu ne ƙura'an mu tafi duk da an ce an ayyana wani an dauki satifikar an bashi kuma gwamna ya faɗi wannan magana tangal-tangal ne saboda ba za mu bari ba ba za mu bar mutane da yawa su hallaka ba mutane sun fito sun yi zaɓe to ba za mu bari mutane a ci amana mutane mu ce kuma mun yi shiru ba to ina ganin wannan ba wani abu ba ne duk kargagi da ake a social media da wasu maganganu ba za ka hana ba wanda ya san lallai wanda ka ɗauke shi ka kola shi da ƙasa a zaben shugaban ƙasa a zaben gwamna ma ka kola shi da ƙasa to kuma ina ina za ka na shi to kowa dai ya faɗi magana iya bakin shi amma mutum kowa in zai magana ya kamata ya iya bakin shi waka dai na yi waka sabuwa tangal tangal kuma insha Allah nan gaba kaɗan Allah zai bayyana da nasara a inda take kuma za a ji sabuwar waƙar da zan yi nan ba da ba insha Allah baba yi magana akan magana wannan certificate tangal-tangal ne wannan abu za mu tafi kotu to ba kowa ba ne a ƙauye ku yake jin wannan maganar saboda haka na fito ne waka na ƙara da damisa abin da shi baba ganduje faɗa muna nan a kan ra'ayinmu APC mu muka ci zaɓe insha Allah mu muka ci zaɓe na ƙasa kuma muka ci na jiha insha Allah kuma nasara ta dawo inda muke ba radiyo ba na faɗa na ƙara na ce maka maganar sun ci zaɓe babu shi mu muke da ƙura'a mafi yawa wai certificate din da aka ba su ake da aka yi baba ganduje ya faɗi wannan certificate tangal tangal ne wannan certificate baba rodo ne wannan certificate shine taliko talabi saboda haka wannan abin da zai bambanta tantance maka wannan ka tabbatar shi ne kotu wancan lokacin muka ci zaɓe muka kayar da su suka ce ba su yarda ba suka je kotu ko tantance ce mu muka ci suka je kotu ta gaba kotu ta gaba ta ce mu muka ci suka je kololuwa kololuwa ma ce mu ne muka ci halittaccen zaɓen gwamnan jihar Kano shi Abdullahi Gwandu to wannan karan ma za a ce maka halittaccen jami'ar a cikin gwamna a jihar Kano to jami'ar APC ce wannan in ka ba hankali insha allahu nan ba daɗewa ba tunda abin nan ya fara an riga an zuba mun tura mun shigar da ƙara da haka kotu za ta duba kotu za ta rushe wannan zaɓe wanda aka yi ba daidai ba a ce a dawo ma da wanda ya ci mai gaskiya gaskiya shi da haka ba wani magana wai ina ina me aka cewa ina zato ko ina ai ba abin zato bane abu ne ai a fili an yi shi an gani ga wanda muka yi zabe mu muka yi zabe mutanen mu kuma sun fi yawa kuma an ce idan aka maka ba daidai ba kai kotu saboda kuma wannan abin an yi makamancin shi yanzu gashi anan san Ado doguwa ya ci zaben shi an ayyana kotu me ga cewa INEC ta ce ta yi bisa kuskure ta zo ta ce an rushe wannan zabe sai an sake gurare da yawa to saboda haka mu ma abin muke magana anan inda aka kuskuren nan aka rushe mana hakurinmu muna so kotu ta ba mu dama kamar yadda lauyoyi ne suke da abin nan um, su rubuta wannan su rubuta shugabanni suna da ikon su ba da dama kuma sun ba da dama kuma a shigar da kara to kaga wannan abu ne lokaci kaɗan ne kamar yau ne in kamar yaushe ne muke cewa za a yi zabe za mu yi nasara kuma gashi alhamdulillah nasara ta fito an samu tangarda a wannan ya ga wannan bangare to Allah da wannan hakura ah, kure bayan da ba a samu su amma za a dawo a gyara a ci gaba shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ne insha Allah kuma gwamnan kano wanda ke takara apc shi ne gwamna insha Allah mu dai muna nan muna tsayawa apc ita ta ci zabe a kano kuma kotu za ta bambance za ta gaya mu kowa gaskiya mutum ko ya mu gaya mai gaskiya ko kuma ya tsaya kotu ta gaya masa gaskiya magana ta gaskiya kenan gara ma mu ka zo mu gaya ma gaskiya muna tare da kai in kotu ta gaya ma gaskiya ba yadda za ka yi ita ce ƙarshe kowa zaman shari'a yake ba wani wanda ba girman shari'a ke ba wanda ya bi karfin kotu saboda haka muka je gurin kotu ta karɓa mana haƙƙin mu kuma mun sa kyakkyawan zaton insha Allah za ta karɓa mana haƙƙin mu ta dawo mana da gwamnan jihar Kano